صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ha sauraro barkan mu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma dauke da sharhin bayan labarun daga nan za ku ji shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma shirin tarbiyya daga nan kuma sai kasoshin rayuwa abin da za mu karkare da shi shine shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu labarun duniya mai karanta mu adam da farko ga su. jakadin yan majalisar ɗinkin duniya ya ce kwamitin sulhu ya rasa damar tattaunawa da fahimtar juna adadin falasɗinawan da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kashe a tsawon lokacin yaƙi sun haura dubu ɗari biyu da talatin da kuma waɗanda suka jikkata pakistan ta ce makaman nukiliyarta suna cikin yarjejeniyar tsaro da ta kulla da saudiya yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun duniyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce kwamitin sulhu ya rasa damar tattaunawa da fahimtar juna jakadan ƙasar iran ɗin kuma wakilin dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irwani ya yi tsokaci kan rashin amincewa da daftarin kuduri na ci gaba da ɗage takunkumin da iran a taron koli da aka yi a jiya sakamakon matsin lamba daga ƙasashen amurka da turai irawani ya bayyana wato ya bayyana a yayin taron kwamitin sulhun a jiya juma'a yana mai cewa kwamitin sulhu ya yi watsi da damar tattaunawa da fahimtar juna yayin da rashi da china bisa gaskiya suka gabatar da wani madaidaicin ƙuduri na tsawaita ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 da kiyaye tsarin diflomasiya ya ce maimakon amincewa da wannan tafarkin na hankalin amurka da ƙasashe uku na turai wato da ake kira ka) faransa da birtaniya da kuma jamus sun zaɓi haɓaka matsin lamba da rarrabuwar kai ya ƙara da cewa wannan saɓanin da ke tsakanin kalamansu da ayyukansu ya sake tabbatar da cewa hakikanin manufarsu ba ta diflomasiya ba ce illa ƙara ta'azzara matsaloli don haka dole ne a yanzu su ɗauki cikakken alhakin rikicin da suka wato haifar da shi wakilin iran ɗin a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana matakin da kwamitin sulhu ya ɗauka da cewa wato wani, wani mataki ne na gaggawa. an bayyana cewa adadin ina wanda haruntacciyar ƙasar isra'ila ta kashe da kuma jikkatawa a tsawon lokacin yaƙi sun haura dubu ɗari biyu da talatin ƙididdigar da aka fitar a kan adadin ina wanda suka yi shahada da kuma jikkata sun haura dubu ɗari biyu da talatin wanda ya faro tun daga watan oktoba na shekara ta 2023 ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ce ta fitar da wannan ƙididdigar a jiya juma'a sannan kuma ta bayyana cewa an ƙara samun wani adadi mai yawa na shahidai a cikin sa'o'i 24 yayin da wasu 146 suka jikata ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta kuma bayyana cewa da akwai ma'aikatan agaji da suke aiki tukuru domin fito da shahidan da suke kwanci a ƙarƙashin baraguzan bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta wato rusa gine-ginen da suke ciki a kansu a fagen yunwa da take ci gaba da ɗaukar rayukan mutanen gaza kuwa ma'aikatar kiwon lafiyar ta gaza ta ce an sami ƙarin wasu shahidai hudu da yunwa ta kashe da hakan ya kai adadinsu zuwa 440 daga cikinsu da akwai ƙananan yara 147 a nata gefen hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta yi gargaɗi a kan durƙushewar cibiyoyin kiwon lafiya na yankin saboda rashin kayan aiki da kuma makamashi sheikh na'im qasim na ƙungiyar hezbollah ya yi kira ga saudiya da ta buɗe sabon shafi da gwagwarmaya babban magatakar da ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar lamanin ya kirayi ƙasar saudiya da ta buɗe sabon shafi alaƙata da ƙungiyoyin gwagwarmaya sheikh naim kasim wanda ya gabatar da jawabi ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu ƙungiyar gwagwarmaya tana fuskantar matsanancin yanayi mai hatsari tare da jaddada cewa wanzuwar haramtaccen ƙasar isra'ila manufarsa ita ce a samar da wani yanki na turai da amurka a cikin wannan yanki na asiya domin hana al'umma yankin ci gaba da bunƙasa ta fuskokin tattalin arziki siyasa al'adu da kuma ci gaba na ɓangarori mabambanta har ila yau sheikh naim kasim ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila wani makami ne na ƙasashen turai da aikinsa shine yin kisan ƙare dangi akan duk wanda yake ƙin biyayya a gare su babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya yi ishara da yadda amurka da 'yan mulkin mallakar turai suke ci gaba da bayar da cikakken taimako da goyon baya a kisan kiyashin da haramtacce ƙasar isra'ila take yin da kuma karya dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya bayyana yadda firaministan haramtacce ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya furta cewa yana son ganin kafar babbar isra'ila da sauya iyakokin wannan yankin da rusa ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas sannan kuma da kura falasinawa daga gaza hakanan kuma wato matakin gaba na haramtacciyar ƙasar isra'ila shine sake mamaya yankin yammacin kogin jordan kamar yadda babban magatakar da ƙungiyar ta hezbollah ya ambata akan harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa ƙasar ƙatar kuwa sheikh na'im qasim ya ce hakan yana ƙara nuni ne da manufar samar da faffaɗar isra'ila to waɗannan labarun suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran pakistan ta ce makaman nukiliyarta suna cikin yarjejeniyar tsaro da ta kulla da saudiya ministan tsaron ƙasar pakistan haji asif ya faɗa a jiya juma'a cewa makaman nukiliyar da ƙasarsa take da su wani sashi ne na yarjejeniyar tsaro da suka kulla da ƙasar saudiya hakanan kuma ya ƙara da cewa yarjejeniyar ta tsaro ce tsagwaranta kuma manufarta ita ce aiki tare a tsakanin ƙasashen biyu a wannan fage asif wanda tashar talabijin ɗin geo news ta yi hira da shi ya kuma ce idan ɗaya daga cikin ƙasashen wato saudiya ko pakistan ta fuskanci hari to za mu mayar da martani ne na haɗin gwiwa ministan tsaron na ƙasar pakistan ya kuma ƙara da cewa ba tare da ambatan suna ba amma duk wata ƙasa wadda ta kai harin wuce gona da iri to za ta fuskanci mayar da martani na haɗin gwiwa da yake amsa tambaya akan ko sun shawarci amurka akan kulla wannan irin yarjejeniya ta tsaro da saudiya ministan tsaron na pakistan ya ce babu buƙatar a shigar da wani ɓangare na uku a cikin wannan batu da kuma yake magana akan sauye-sauyen siyasa da suke faruwa a duniya ministan tsaron pakistan ya ce ba da jimawa ba ƙasar china za ta zama mai jagorantar duniya kuma abinda mutanen duniya suke son gani kenan a ranar laraba ɗin da ta gabata ne dai ƙasashen pakistan da saudiya suka ƙulla yarjejeniyar tsaro wacce firaminista shahbaz da yarima mai jiran gazo muhammad bin salman suka ba hannu a kai rundunar ɗaukin gaggawa wato rsf ta sudan ta kashe mutane 75 a wani hari da ta kai wa wani masallaci a garin alfasha tashar talabijin ɗin almayadin ta bayar da labarin da ke cewa rundunar kai ɗaukin gaggawa ɗin ta kai hari ne akan wani masallaci a unguwar abu shauk da ke birnin alfasha a lokacin sallar asuba da ya sanadiyar mutuwar mutane 75 ƙarshen labarin duniyar kenan tun madalla bayan da aka majin labaran duniya sai kuma shirye-shiryenmu na gaba da suka hada da sharhin bayan labaru mu koyi harshen farisancin sai shirin nan na tarbiyya sannan kuma kisoshin rayuwa sannan kaɗa-kaɗan iraniyawa ai sauraro lafiya. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar so kan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan su da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hamɓarar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya ɗasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta suko shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu bane illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori. na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkaninsu kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama a kan ƙasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba ba ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 20 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda daidai da 27 ga watan Rabiul awal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata rana irin ta yau 20 ga watan Satumba na shekara ta 1867 bayan haɗe kasashen Hungary da Austria sarki Francois Joseph ya zama sarkin kasar hungary da austria a hukumance hungary dai ta yi ta fadawa garkashin mamaya ta manyan kasashen turai a wancan lokaci kamar yadda kuma ta fada a karkashin mamayar daular usmaniya amma bayan yakin duniya na daya austria ta sha kashi a shekara ta 1918 sannan kuma a lokacin kasar hungary ta sanar da ballewa daga austria tare da zama kasa mai cikakken 'yancin gashin kanta kasar hungary tana gabashin nahiyar turai a tsakanin kasashen austria da jamhuriyar czech da kuma romania slovakia da yugoslavia masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau burhanuddin rabbani tsohon shugaban majalisar sulhu ta kasar afghanistan ya rasa ransa an haifi burhanuddin rabbani a shekara ta 1940 a kasar afghanistan sannan kuma shine shugaban jam'iyyar hezbollah islamiyya ta kasar kuma shine shugaban kasar afghanistan na farko banda da mujahideen suka karbi iko da kasar tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai shine nada shi a matsayin shugaban kwamitin sulhu na kasa baki daya bisa la'akari da cewa shi mutum ne mai masaniya ko mai gogewa akan al'amura waɗanda suka shafi siyasar kasar kamar yadda kuma yana daya daga cikin mutane da suke karbuwa a wajen al'ummar kasar afghanistan sannan kuma mutum ne wanda kowa da kowa ke girmama shi kasantuwar cewa baya ga shi dan siyasa ne a dai bangaren kuma masani ne a bangaren ilimi na addinin musulunci sai dai a rana irin ta yau a lokacin da wasu mambobin kwamitin sulhu na al'ummar kasar afghanistan suke gudanar da wata ganawa tare da wakilan kungiyar taliban guda biyu a cikin gidansa da yake birnin kabul fadar mulkin kasar ta afghanistan sai ɗaya daga cikin 'yan taliban din wanda a lokacin ya ɓoye bam a cikin rawaninsa ba a sani ba ya tayar da bam din inda ya kashe su baki ɗaya masu wurare ko kun san cewa shekaru 193 da suka gabata a rana irin ta yau ashirin ga watan satumban shekara ta 1831 aka kammala aikin kera motar bas ta farko a duniya wani bature dan kasar birtaniya mai suna golden shi shine fara kirkiro motar bas da farko da ya yi amfani da turiri wajen tayar da ita da kuma sanya injinan ta su motsa kuma su fara tafiya sannan kuma motar bata da sauri a lokacin hakanan kuma motar tana daukar mutane talatin amma daga bisani masu aikin kere-kere sun ci gaba da inganta kiran motar bas ta yadda daga bisani aikin ya koma ana yin amfani da man fetur a matsayin makamashi domin tayar da injinta kuma motar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi na safarar jama'a a tsakanin garuruwa da kuma cikin manyan birane a ƙasashen turai masu saurare ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan rabiul awwal na shekara ta 1390 bayan hijira ayatollah said mohsen hakim shugaban makarantar najab al-ashraf kasar iraki ya rasu an haifi ayatollah said mohsen hakim a kasar iraki shekara ta 1306 bayan hijira gamariya ya yi karatu a gaban manyan malaman addini na lokacinsa daga cikin malamansa akwai ayatollah ahun horasani da kuma mirza na'ini da dai makamantansu Aitullah Hakim ya ba da kulawa matuƙa ta musamman akan al'amura na siyasa da kuma zamantakewa musulmi tare da shiga kafar wando ɗaya da shugabannin ƙasar Iraki waɗanda ba su da ƙwarewa kuma ba su da adalci. Baya ga yakar turawan mulkin mallaka da kuma taka muhimmiyar rawa wajen yunƙurin addinin musulunci da yaɗa shi a ƙasar Iraki shekara ta 1920 ya kasance cikin masu goyon bayan junju halin musulunci na ƙasar Iran wanda ya wakana a ƙarƙashin jagorancin marigayi Imam Khomeini. a lokacin da jam'iyyar ba'as ta hau a kan karagar shugabancin kasar iraki ayatollah hakim ya yi adawa da manufofin wannan jam'iyya da kuma yadda take tafiyar da al'amuranta musamman ma da take adawa da addinin musulunci da kuma nisan ta kanta daga dukkanin wasu ɗabi'u na korowar addinin musulunci don haka azzaluman shugabanni suka yi wa wannan babban malami wanda ake komawa zuwa gare shi cin mutunci iri-iri shekaru na ƙarshe na rayuwar wannan babban malamin addinin musulunci ya yi fama da rashin lafiya da kuma gudun hijira sannan kuma bayan wannan lokaci 'yan baranda na jam'iyyar ba'asu da ke mulki a ƙasar iraki sun kai masa hari a gidansa da yake birnin najab inda suka ci mutuncinsa da iyalansa da ƙarshe dai wannan babban malamin addinin musulunci mai haƙuri kuma masani ya ɗauki walalu masu tarin yawa da bala'o'i saboda kara manufarsa ta kare kimar addinin musulunci da kuma koyarwarsa sannan kuma ya fuskanci zalunci daga mahukunta daga wannan lokaci ne kuma ya shiga cikin yanayi na tsananin rashin lafiya ya kuma rasu yana da shekaru 84 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da dala ubangiji za mu shiga cikin darasi na 87 idan dai ba manta ba a cikin shirin da ya gabata kunda ji cewa muhammad tare da abokinsa sun isa wato yankin da dutsen nan na sablan yake a can lardin ardabil inda kuma suka kama hanyar isa gidan ɗaya daga cikin abokansu wato ali wanda kakansa yake da gida a gefen wannan dutse to da dala ubangiji a yau da yin ana tare da mu za a ji yadda ta kaya bayan sun isa gidan kakan ali to amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. پدر بزرگ کاکا نمیجی خوش به حالتان کنج دادی روستا قوی بسیار دیوا زیبا میکاو اینجا آنن تابستان لوکچن بزرا زمستان لوکچن سنی قشنگ میکاو خیلی سوسی سرد میسنی قله قلولوا سبلان دوستان سبلان شما رفته اید کو کنجه چقدر نوه وقتی ونی چی؟ جوان متشی من بودم نی چی؟ دوست ابوکی دوستان ابوکی با دوستانم ابوکی نه یک بار دریاچه قرمه ما رفتیم مومن تپی تفی کجا اینا کوه سونی. آتش فشان می امونتا چند هست اکوی وسو توریست می بود ایدو مسافر متپی اینها سو تفریح شاقتاوا کوهنوردی هوان دوزه خیلی سوسی عالی میکو قره ورزشکار می motsa jiki. پس کنن شما بودید کی کا چی؟ الان ینزو من ورزش می کنم نی اینا motsa jiki آب گرم روان زاپی شابیل ینکن یعنی شبیل من شنیدم نی نجی سرین ینکن یعنی سرین دور مینیسا آنها می آیند سو سنزوه معروف سننی با هم تاری بروید کتپی حتما تبس ما می رویم مو زامو تپی madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawar ta gudana tsakanin muhammadu da kuma kakan ali amma a cikin harshen farisanci پدر بزرگ خوش به حالتان روستای شما بسیار زیباست اینجا در تابستان خیلی قشنگ است ولی در زمستان بسیار سرد است شما به قله سبلان رفته اید؟ این قله چقدر زیباست وقتی جوان بودم با دوستانم یک بار به دریاچه رفتیم دریاچه کجاست؟ کوه سبلان یک آتش فشان است در قله آن یک دریاچه هست خیلی عالی است پس شما ورزشکار بودید؟ بله من الان هم ورزش می کنم و به آب گرم شابیل می روم شنیدم چند آب گرم در شهر سرعین هست بله هم در سرین و هم در این روستا چند آب گرم هست آب گرم شابیل خیلی دور نیست خیلی توریست و مسافر در اینجا هست اینها برای تفریح و کوهنوردی می آیند؟ بله سبلان و آب گرم های اینجا خیلی معروف است با هم آب گرم هم بروید حتما با سعید و علی به آب گرم می رویم تو اومد الله تو از کما گاید دوانا تتونا و تو گدانا تره دا ترجمه تا اچکن هرشان حوصه پدر بزرگ خوش به حالتان روستای شما بسیار زیباست کاکا kun دادی؟ قویم کو یه و سوسی اینجا در تابستان خیلی قشنگ است ولی در زمستان بسیار سرد است انان ا lokacin zafi یه da و اما؟ a lokacin sanyi yana da matsanancin sanyi. شما به قله سبلان رفته اید؟ این قله چقدر زیباست. کو کنجه قلولوار دوزن سبلان ونن دوسه دوزه نادا کیاو قره وقتی جوان بودم با دوستانم یک بار به دریاچه رفتیم. لوکسن دا نکسنچه متشی دا ابو کینا سو دیا منجه قورما دریاچه کجاست؟ قورما اینا تکی کوه سبلان یک آتش فشان است. در قله آن یک دریاچه هست. دوزن سبلان دوزه می امان وتا. A ƙololuwarsa وطا قرما خیلی عالی است. پس شما ورزشکار بودید؟ آ da قره کنن که کسنچه میموز جکی بله من الان هم ورزش می کنم و به آب گرم شابیل می روم. ای نی ینزو ما اینا موز جکی ورن دا روان شابیل که شنیدم چند آب گرم در شهر سرعین هست نجی اکوی روان دیمی اگرن سرعین بله هم در سرعین و هم در این روستا چند آب گرم هست آب گرم شابیل خیلی دور نیست ای a Sar'ain da kuma wannan ƙauyen, akwai wasu wuraren ruwan ɗumi. Ruwan ɗumin Shabil nesa ne. خیلی توریست و مسافر در اینجا هست. اینها برای تفریح و کوهنوردی می آیند. akwai masu buɗe ido da kuma matafiya a nan sosai. su suna zowa domin shaƙatawa ne da hawan dutse? Bale, Sabalon و آب گرم های اینجا خیلی معروف است. با هم به آب گرم هم dutsen sabulan da kuma ruwan zafin da ke akwai a nan sanannu ne. za mu tafi tare zuwa wurin da ke da ruwan zafin. حتما با سعید و علی به آب گرم می رویم. تبس تاره دا سعیدو دا علی زمجه وجه روان زافین. To jama'a masu rare lokacin da muke da shi a cikin wannan shiri dai ya riga ya kawo ƙarshe saboda haka dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su da kuma waɗanda suka haɗa shirin a faifai musamman malama julayi ni abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. lafiyar iyali masaurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓan masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan rana a cikin wannan shiri na yau za mu ji ta bakin madan sale zaria ne kan muhimmancin ilimi a fannin tarbiyya wanda har ila yau shine babban sakataren asasar rasulul azam da ke birnin kano malam ya shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dangane da mahimmancin ilimi a tarbiyya bari in fara da cewa shi addinin musulunci ɗungundinsa ya gini ne akan ma'arifa da ilimi wato kan komai na addinin musulunci za a yi sharaɗinsa shine ilmanta don haka nan ilimi yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke zarurai wanda wato kowa ya sani a addinin musulunci in ka zo ayoyin alkur'ani za ka ga ta'akidi akan wannan dai a yasta lazina ya alamun na lazina la ya alamun wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su daidaita kaga ba za su daidaita ba su'alul inkari a cikin alkur'ani mai girma ah, idan ka zo za ka ga yarfa wallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu ta'ala yana daukaka wanda aka zo imani ah, daga cikin ku sannan kuma wanda aka baiwa ilimi ma'ana wanda ya sami ilimi to shi kuma nashi darajat ne darajoji ne idan aka fahimci cewa talabul ilmi faridatun ala kulli musulmin wa musulma, yadda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma talabul ilmi faridatun ala kulli musulmin, neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi namiji da kowane musulma mace musulma kamar yadda yake a ruwayan yan uwa sunan ko kuma neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi saboda lafazin musulmi ya kunshi mace da namiji to za a ga zancen ilimi tabbatacce ne kuma farla ne don haka nan a babin tarbiyya ɗaya daga cikin jigogin abin da ya zama wajibi shine ya zamanto an tarbiyyantar da yaro a addini ya zama haƙƙi ne ma akan iyayensa sai ilmantar da shi karatu da rubutu a cikin ruwaya ne wato haƙƙin ɗa ne akan iyayensa su koyar da shi karatu da rubutun yasa aure su yi masa aure to wannan zancen koyar da karatu da rubutu ya buɗe kofa ne ya buɗe ne gaba ɗaya mallatin yana ƙarami ya zamanto koyon karatu da koyar rubutu su ne na farko to sannan kuma a kansa ake gina dukkan abin da za a koya to idan muka dawo babun da ya shafi hususiya ah, na tarbiyya ah, za mu tarar da cewa wato tarbiyyar musulunci na yara ya gini ne akan wasu asasai waɗanda suke mahimman gaske sannan kuma wahada ce wadda take tana da tarabufi ma'ana tarbiyya ba wani bangare ba da wani bangare ba wani wato bangarori ne wanda suke haduwa gaba ɗayansu sai su zamanto sun samar da mutum nagari idan ka lura za ka tarar da cewa asasin tarbiyyar nan a cikin addini na farko akwai abin da yake share mata fage ya zamanto an tarbiyyantar da yara daga cikin tarbiyyantar da su har da abin da ya shafi zaɓa musu makarantu na farko mai da su nagartattu abinda ya zama yana da mahimmanci a addini na biyu irin tasirin tarbiyyantar da su da share fage rayuwarsu a san wannan irin tasirin haka tasirin da nagartacce a rayuwar duniya da lahira sannan kuma tun kafin zaɓin tarbiyya ɗaya daga cikin fuskokin da musulunci ya karantar na zaɓin mace ta gari Shi ne samar da 'ya'ya masu kyau wani mutum ya zo ya ce manzo Allah yana son aure sai manzon Allah ya ce masa to ka tabbatar ka zaba ma ɗanka uwa ta gari wato kaga tun kafin ma aure da aka zo aka shawarci manzon Allah sai ce a zabar sai kawo zancen samar da ɗa nagari a matsayin assassin da za a kalla don a zaɓi matar aure kaga tashin farko kenan to sannan kuma akwai ladubba na musamman in aka samu ciki. Masu raro kadda a shafa'a shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH a ƙarshen Hausa TV a birnin Tehran inda Malam Sada Zaria ya ci gaba da yi mana bayanin muhimmancin ilimi a tarbiyyar. Wata kawo abubuwan da za a ci abubuwan da ba za a ci ba abubuwan da za a kiyaye yawan karatun alkur'ani ga ita mace mai ciki kafin ma a kulla maniyan. da zai haifar da daɗin akwai abubuwan da musulunci ya karantar uwa da uba su kiyaye abin da aka karhanta musu abin da aka haramta musu abin da aka ce su kiyaye lokacin saduwa bayan an zaɓi macen kenan yadda za a zauna da ita musamman akan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe wanda za ta haifar da samun abin haihuwa to an kalli sauƙin tarbiyya da samar da ɗanagari gari ta fuskan wayannan mu'amalolin misali akwai wasu halaye da aka ce a mata da miji kar su sadu a wannan halin saboda in aka samu ciki har aka samu ɗa ko ya to zai zama mai hali kaza mai halin son ya zubar da jini ya zama kaza a halin daba da ake ciki yanzu da halin kalare da ake ciki yanzu wanda society za ta zo al'umma za ta zo a cikin al'umma samu wasu yara masu irin wannan hali din to sai ka ga automatically yana tafiya can idan ba a kiyaye tun wannan lokacin ba so idan ka je cikin makarmul akhlaq na tsabari zaka samu wasu al'amura akan haka daga cikin wasiyoyin da manzon Allah ya wa imamu ali a lokacin da ya haifar da ya auren masa da yarsa Fatima Zahra so da ka samu ciki kuma akwai abin da za a kiyaye na ma'anawiyat na irtibatat misali Allamatul Hille yana dan shekara goma sha hudu ya zama mushtahidi a ilimi ya bunƙasa a ilimi ta yanda har ya kai haddin ijtihadi wanda kai haddin ijtihadi a duniyar shi'a wani abu ne wanda sai an rayu a cikin bayan an yi karatun mukaddima ta an yi na share fage an zo an yi sato sannan a shiga babin karatun ishtihadi in an samu muwafaka a shekaru goma shekaru sha biyar shekaru kaza mutum ya zama shahidi yana bincike na bahasi ma'ana wanda zai ke da kudura da iya fitar da hukunci daga tushensu wato bayan an samu nagartaccen ah, foundation kamar abin da zaka kira an samu firamare na gari an samu sakandare na gari to binciken da zai zo na saman da na saman primary da sakandare kuma ya gina akan wa'annan asasai masu girma to za ka tarar da cewa Allah alamatul halidik ya zama mu'jiza a tarihi ya zama mushtahidi yana dan shekara sha hudu shekara sha hudu ana taɗin ka zaka a wancan lokacin shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira ko ta ɗari shida da ƙarshen ɗari shida zuwa farkon ɗari bakwai bayan hijira lokacin Allah halili ya <laughs> aka haife shi a lokacin yana yawa a karnonin tsakiya na musulunci to ba karamin mu'jiza bane ba karamin wato babban al'amari bane ga yi an ce alama a cikin shi'awa aka yi shiru ana nufin allamatul hilli ne wato ya dauke sunan alama tare da akwai alamomi kafin shi da bayan shi amma da an ce alama aka yi shiru saboda yadda ra'ayoyin shi suka zamanto masu karfi a babobin fiqihu da babobin da sauran babobin ma'arif na addini ya zamanto ya dauke sunan alama to an ce na dan shekara goma sha hudu shine wasu suka kokari su san sababin haka sai suka tambayi mahaifiyarsa ko kina da wani masaniya saboda sun yi ta bincike kan babi a bababin zahiri babu wani dalili na zahiri wanda zai sa mutum ya zamanto haka na ta yadda har ya fatawa wato aka ko kuma ce ra'ayinsa ya tafi akan sabanin abin da mashhuri ya tafi akan adadin guga nawa za a cire daga rijiya rijiyar da ta mushen gafiya ko mushen bera ya shiga ciki ya gurbata ruwanta aka fitar da wannan mushen to guga nawa za a fitar sai ya zamanta wani fitar da wannan sabon ruwan da zai fito kuma a ta tsarkaka adadi kaza mashuri ya tafi akai akan haka ake girma shi kuma sai ya zo ya ce shi a ganinsa wannan hukunci ga adadin ya saba da wannan ya faɗi wani adadi da ba wancan ba sai aka tambaye shi to shi kuma sai aka ga rijiyar gidansu wata rana ta taba kamuwa da irin wannan matsala din saboda ka sai aka ga yana aiki da irin fatawar da mashuri ya tafi akai ba irin ra'ayinsa ba sai aka tambaye shi don menene to kai ga irin fahimtar da kake da ita cewa adadin a guga kaza za a cire ba guga kaza ba kai kuma ga shi a gidanku da rijiya ta kamu da irin wannan kai kuma an ga kana aiki da abin da mutanen gidanku suke aiki sai ce ni ban balaga ba saboda balaga a shi yanci shekara goma sha biyar wato shari'a ba ta hau kaina ba da masu sauraro ga shi dai malamin ya koro bayani da dalla amma a nan za mu sa wakafi cikin wannan shirin da ƙarshe muna yi wa malam sada Zariya godiya ta musamman da waɗannan bayanan a maimakon radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran yi a rukunin da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu isoshin rayuwa bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barka mu ta sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka so cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustapha alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan fatima salamu alaiha yar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda imam ali alaihi salam ya sake kiran mutanen kufa su fito don yakar wato muawiya dan abu sufyan karo na biyu bayan da alƙalan da aka tura daumata jandal ba su yi hukunci da alkur'ani mai girma ba kuma ba su yi hukunci da adalci ba amma ana cikin wannan hali ne sai khawarijawa suka bullo a wani wuri da ake kira nehrawan a kusa da birnin bagdaza na yanzu a kasar iraki sun taru a wurin suna aikata fasadi a bayan ƙasa suna kuma shigar da tsoro da rashin aminci a cikin rayuwar musulmi a yankin kuma al'amarin ya kai ga suna tare mutane har ma suna kashe su mun fara maganar yadda Jawa suka tsare abdullahi dan hababul at sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam inda suka tsare shi tare da matarsa sannan da ƙarshe suka kashe shi kafin su kashe shi sun ce masa kai waye ne ya ce shi mutum ne mumini sannan suka tambaye shi menene ra'ayinka dangane da ali da abi talib salam ya ce shi ne shugaban muminai kuma farkon wanda ya musulunta da kuma imani da allah da manzansa sallallahu alaihi sallam suka ce menene sunanka sai ya ce abdullahi dan hababul art sahabin manzan allah sallallahu alaihi sallam suka ce ka ji tsoro ne sai ya ce eh suka ce kada ka ji tsoro sannan suka ce ya ruwaito masu hadisi daga babansa habab daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai yiwuwa za su amfana da hadisin sai abdullahi ya ce masu babana ya bani labari daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fitina za ta kasance a bayana zuciya za ta mutu kamar yadda jikin mutum yake mutuwa ya yi yammaci mumini amma ya wayi gari kafiri sai suka ce mun tambaye ka wannan hadisin ne sai suka ce wallahi sai mun kashe ka kisan da ba mu taɓa kashe wani irinsa ba sai suka ɗaure shi da matarsa tana da ciki wacce ta tsufa wato ta kusan haihuwa sai suka kai su suka aje a ƙarƙashin wata itaciyar dabino sai nunanniyar dabino ta faɗa a ƙasa sai ɗaya daga cikinsu ya yi sauri ya ɗauka ya sa a bakinsa sai wasu daga cikinsu suna masa inkari akan abin da ya yi na ɗaukar dabino sai suka ce masa shin ba tare da an halatta maka ba sai shi kuma ya tofar da ita dabinon nan da nan daga bakinsa daga nan sai wani daga cikinsu ya zare takobinsa ya kashe alade da ke kusa da su na ahlus zimma sai wasunsu suka daka masa tsawa suka ce lallai wannan yana daga cikin barna a bayan ƙasa sai wanda ya kashin ya yi sauri ya je ya nemi mai aladen kuma ya nemi afuwa a wajensa a lokacin da abdullahi ɗan habbab ya ga haka sai ya ce masu idan gaskiya kuke ina ganin ban yi mako wani laifi ba wallahi ban aikata laifi a musulunci ba lalle ni mumini ne ai kun amintar da ni kun ce mani babu tsoro a gare ni amma ba su yi la'akari da maganarsa ba sai suka zo da shi bakin kogi suka ajiye shi a kan mushin aladin da suka kashe suka yanka shi sannan suka juya kan matarsa tana kallon gawar mijinta ta ji tsoro sosai don haka tana neman su tausaya mata tana cewa ni mace ce ba za ku tausaya mani ba amma ba su saurara mata ba suka kashe ta suka kuma tsaga cikinta sannan sun kashe wasu mata guda uku daga cikinsu akwai ummu sanan sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam banda haka sun kasance suna tsoratar da mutane suna kuma yada fasadi a bayan ƙasa a lokacin da labarin su ya zo wa amirul mu'minin alaihi salam sai ya aika wa khawarijawan wani da ake kira alharis dan murra al'abdi ya tambaye su me yasa suke tsoratar da mutane amintattu amma a lokacin da ya isa wajensu sai suka kashe shi a lokacin da labarin kashe shi ya zo wa imam salam sai wasu sahabbansa suka zo suka bashi shawara kan cewa ya amiral mu'minina ta yaya za mu bar wa'annan mutane a bayanmu mu tafi sham dole ne sai mun gama da su kafin mu wuce sham sai imam ali salam ya ga abin da suka faɗa shine daidai su suka fi hatsari akan mutanen sham kuma su suka fi kusa da cibiyar mulki wato kufa kuma babu shakka za su shiga garin kufa da mun bar su mun tafi sham daga nan sai mai shelan yaƙi ya shelanta a gari kan a fito yaƙi sai sojoji suka taru imam alayhi salam ya wuce da su har zuwa nahrawan a lokacin da ya isa ya buƙaci su miƙa masa wa'anda suka kashe abdullahi ɗan habbabul art da wa'anda suke tare da shi har ila da kuma wa'anda suka kashe ɗan saƙonsa alharis ɗan murra sai gaba ɗaya suka ce sai gaba daya suka ansa masa da cewa gaba mu ne muka kashe su kuma muka halatta jinin ku. sai imam ali salam da kansa ya je kusa da su ya yi masu magana ya yi masu huɗuba ɗauke da nasihohi masu yawa kamar haka ya ce ya ku jama'a ni mai gargaɗi ne a gare ku kada ku kasance wa'anda al'umma za ta la'ance su a gobe kuna kwance kusa da wannan kogin ba tare da wani dalili ko kuma sunna ba shin kun manta ne na hana ku hukuntar da mutanen nan na faɗa muku cewa mutanen nan sun buƙaci hukunci ne don kaidi a gare ku kuma na faɗa muku kan cewa wa'annan mutane ba mutanen addini ba ne kuma ba mutanen Alkur'ani ba ne kuma na fi ku sanin su hakika na san su suna yara kuma na san su bayan sun girma su mafi sharrin mazaje ne kuma mafi sharrin yara kuma su mutane ne masu yaudara da makirci kuma na shaida muku cewa idan kun rabu da ni da ra'ayina kun nisanci alkhairi da kuma ƙarfi sai kuka saba mani kuka tilasta mani har sai da na amince da alƙalancin mutane biyu amma a lokacin da na yi haka sai na sanya sharuɗa kuma na riƙe alƙawali daga alƙalan biyu kan cewa su raya abin da alƙur'ani ya raya su kuma kashe abin da alƙur'ani ya kashe amma suka saba a tsakaninsu suka kuma saba wa hukuncin littafi da kuma sunna sun yi amfani da son zuciya sai mu kuma muka yi watsi da al'amarinsu a halin yanzu muna kan al'amarinmu na farko bayan wannan hudubar wacce take a fili ga kowa wa'annan 'yan tawayen wa'anda daga dukkanin alamu akwai wasu shugabanninsu shaidanu wa'anda suke ingiza su daga baya suke kuma sanya masu wa'annan aƙidu da suka kirkiro da suna addinin musulunci sannan suna son tilasta wa dukkanin musulmi daga ciki da amirul mu'minina ya amince da aƙidun nasu sannan a wani bangare ko sun sani ko ba su sani ba suna taimakawa mu'awiyar abu sufiyan ne kamar yadda za mu gani a nan gaba kan amirul mu'minin salam da mabiyansa don haka bayan wannan hudubar ce sai suka ce mu a daidai lokacin da muka hukuntar da mutane biyu mun yi kuskure kuma mun kafirta kuma mun tuba daga hakan idan ka shaida kan hakan ka kafirta kuma ka tuba mu ma za mu tuba tare da kai idan ba haka ba to ka nisance mu idan kuma ka ƙi za mu yi da kai abin da kake so da mu sai imam salam ya ba su ansa da cewa shin bayan imani da allah da nai da hijira da nai da jihadi tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da nai sai in tabbatar da kafirci a kaina idan na yi haka da na bata ban kuma kasance cikin masu shirya ba kaitonku da wani dalili ne kuka halatta yaƙarmu da kuma fita daga jama'armu idan mutane sun zaɓi wasu mutane biyu suka faɗa musu kan cewa ku yi dubi da gaske a cikin abin da ya zama maslaha ga kowa don a kauda wani a sanya wani a matsayinsa wannan ya halatta muku ku sanya takubbanku a kan wuyoyinsu kuna dukan kawukan mutane kuna zubar da jinanensu lalle wannan asara ce bayyananniya wannan kamar yadda ya zo a cikin littafin ibn Qutayba shafi na 155 kenan a lokacin da suka fahimci cewa ba za su iya munakasha da kuma tattaunawa da imam ali salam ba sai suka faɗa wa juna kada wani ya ake ansa musu tambaya ko ya yi musu magana sannan a ɗayan ɓangaren kuma imam ali salam da ya ga cewa magana da su bai da wani amfani sai ya tsara sojojinsa don yaƙi amma tare da umarnin kada su soma yaƙin ana cikin wannan halin ne sai wani daga cikinsu ya fito yana cewa shin akwai wanda yake son zuwa aljanna sai duk suka ce tafiya tafiya sai suka tunkari sojojin imam salam suna ta rera shi'arinsu hukunci na allah ne sai sojojin imam salam na dawaki suka dare masu gida biyu ta dama da kuma ta hagu sai khawarija suka shiga tsakaninsu sai gashi cikin ɗan ƙaramin lokaci aka kashe su gaba ɗaya sai mutane tara yawansu kimani dubu goma sha biyu ne da farko amma bayan jawabin da imam ali salam ya yi masu sai da dama suka tuba sannan mutane kimani dubu hudu daga cikinsu suka ragu da su aka yi yaƙi har aka ƙare a lokacin da yaƙi ya ƙare sai imam salam ya faɗa wa sahabbansa su nema masa gawar wani mutum wanda ake kira zussadiyatu a cikin khawarijawa da aka kashe sai suka nema suka nema amma suka kasa gane gawarsa sai ya ce su ƙara neman shi yana nan yana cewa ban yi ƙarya ba kaitonku ku nemi wannan mutum sai suka koma neman sa a karo na biyu sai wani ya gano shi ya yi sauri ya zo ya faɗa masa alaihissalam da ya ji cewa an gano gawarsa sai ya yi kabbara ya ce allahu akbar ban taɓa karya wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba lallai shi ne mai tawayayyen hannu a ƙarshensa akwai wani abu kamar nono mace a kansa akwai gashi guda biyar ko bakwai har zuwa ƙarshen maganarsa sai ya ba da umarnin a kawo gawarsa sai aka kawo ta sai ya ganta kamar yadda ya faɗa an ganta a kan kafaɗarsa da gashi mai tsawo a lokacin da ya ga dukan wa'annan sai ya yi gaggawa ya yi sujada ta gode wa allah ta'ala sannan ya tashi ya rarraba makaman habarijawa a cikin mayakansa da kuma dawakinsu amma sauran kayaki da bayi ya mayar wa iyalansu don su gada da haka kuma aka kawo ƙarshen yakin nehrawan. masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kide-kiden iraniyawa barkan da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to ba tare ɓata lokaci ba a shirin namu ya gaito muku kamal kadiri ne wani fashe mawaki a nan ƙasar iran inda ya waƙe-waƙe a fannoni daban-daban to a yau mun gayyato shi domin gabatar muku da shi inda zai baje kolin shi na irin waƙan da zai gabatar mana a cikin shirin da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda aka saba ai saurari lafiya سرگردانی تو یعنی بتاسم ای خرمان ای رخصم ری تو هناسم آخ اگر دبینی خطا منم لشوینی تو Kamal Kadiri Madalla da wannan waka da gabatar mana. Hakika masu saurare sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Da fatan masu saurare za su kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙin na daban. To da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya ka jiki baran jarin zamu shirin a nan sai a biyo mu a shiri na gaba. Amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi kammala ko ji shigabar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. pity Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.